a jawabinsa a taron manema labaru jagoran haɗakar jam'iyyun shugaban jami'ar apa na jihar bauchi comrade abdullahi muhammad ya bayyana dalilansu na yin hakan mu jam'iyyu 25 wanda muke da ofishoshi a nan jihar bauchi mun fito mu sanarwa duniya to idan har muna son a samu ci gaba a tafiyar dimokuraɗiyya ko kuma jihar mu ta bauchi to wajibi ne mu ba ita jam'iyyar APC saboda muna ganin ayyukan tsare-tsaren da take na shugaban kasa Muhammadu Buhari da akwai barazana ce da kuka fuskanta kuke ganin cewa yin haɗakan nan shine zai kai ga cin nasarar APC a nan jihar Bauchi babu barazana ita kanta jam'iyyar APC ba ta san ma da mu yi wannan haɗakan ba ni shi yasa muka fito gun yan jarida mu je gun APC mun ce mun fidda matsayin mu akan al'amarin ba haila yau na ji ta bakin wani shugaban jam'iyyar da shi ma ya shiga haɗakar ga abin da ya ce. Sunana Usman Balbaya. Ni ne state chairman Bauchi state chairman na NCP National Conscious Party. Shi wannan lamari na zaɓe sai da muka sanar kuma muka tantance wa mutane cewa ba fa mun mara ma jam'iyyar da take mulki bane gaba ɗaya har 2019 election muna magana ne akan wannan kawai by election da za a yi na cike gurbin nan na marigayi a alwakili da ya rasu na wannan kujerar ne kadai muke mara ma apc baya ba wai mun mara mata baya akan zaben gwamna ko zaben wani dan majalisa wannan sanata guda ɗayan ne na bauchi ta kudu shi kadai muka mara masa baya a gefe guda kuma dan takarar jami'ar pdp dr laden salihu ya ce babu fargaba ko da kuwa sun kai guda ɗari ne ban taɓa shiga wannan al'amari da fargaba ko da da miskalar zarratin ba saboda mulki abu ne daga allah in akwai jam'iyya da take ɗaya jam'iyyar barankaci take ɗaya karmami ɗaya kara ɗaya rama busasshiya ba amfani da ita ɗaya burtuntuna ɗaya coge ɗaya wani abu wanda baka san shi ba sai ka kirga 27 to su zo su ɗari in suka kasance ɗari a cikin wannan tafiya ina tabbatar maka sai dai darajar mu ya sake karuwa saboda sai an ga wanda ba su kai ba ake ganin wanda ya isa shi ma nasa sun dan takarar jam'iyyar gpn kuma tsohon gwamnan jihar bauchi malam isa ya guda ga abin da yake cewa ga wanda yake da yadda da allah kan ba fargaba ah, duk wani haɗe da aka yi ah, na tafiyan jam'iyya allah ya riga ya ce kun fayakun inda yake ya riga ya faɗa kuma zai yi to abinda Allah zai yi shi zai yi ba zan ce maka a'a ko alheri ne ko sharri ne ba amma sun yi gwaji ko za su iya ban sani ba ko ba za su iya ban sani ba wallahu ya alamu Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya